Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my god, my whole life. Assalamu alaikum farkon ku da dawowa Abaloloki so a waɗanda darasin mu na biyu a ganin darasin mu na Metasploit so anan darasin za mu koya muku um, yacce ake aiki da Metasploit da kuma ina aka aje folder metasploit mecece metasploit da dai sauransu ok so idan ba manta ba previously mun koya maku mun gaya maku menene metasploit kun san mecece metasploit ko okay so anan darasin kuma shi kuma za maku bayani ne game da metasploit ya take aiki da dai sauransu okay so um, abin da ya kamata ku fara ku fara bude metasploit so yadda muka bude metasploit kun ga wannan abin nan din ya alama ya bera ne na haka da sauransu so wannan shi ake ce ma bana alhamdulillah so wannan shine bana so yanzu ne idan ka ce bana hmm. alhamdulillah na danna enter so za ku ga wata bana din nan ok so nan ma idan na ce bana za ku ga wata bana din a yan <laughs> wannan wace irin bana ce wow in ka ƙara wani din bana za ka ƙara gano wata bana din nan haka idan kuma ka goge ka ce question mark ka danna inta so za ta gwado maka help menu kun fahimta kamar yanzu ka ce help still zai za ta gwado maka help menu din so question mark da kuke gani tare da help so duk ɗaya suke kun fahimta za ka iya um, ayin bari dai mu buɗe wani new tab hmm, kafin new tab sai mu ce um, cd slash user slash share slash metasploit so zan gano ne inda aka yi install din metasploit idan ba kuma manta ba a baya na ce maku za mu fafa cikin metasploit metasploit kamar giwa ce is a collection of tools so za mu fara cikin ta muga tools tools din da ke akwai a ciki okay so boom in ka danna enter za ta shigo da kai cikin wannan folder so a nan kun ga modules kun ga apps config da sauransu ban ce ka canja komai da komai a nan ba saboda in ka canza wani abu metasploit ɗinka za ta samu matsala ga msf db metasploit database ga msf venom ga waye-waye da sauransu ok wannan su ne a home ok so yanzu bari mu ce cd into modules dai bari in clear ok yanzu na ce cd modules sai na danna enter sai na ce ls so shi modules din nan um, bari mu fara da yi maku bayani game da su auxiliary and quarters um, exploit payload yy da sauransu so amma yanzu idan na maku bayani ba za ku fahimta ba duk bayanin da zan maku game da wannan abun amma dai bari in yi maku short bayani wannan shine za ku fahimce cikin sauki auxiliary ɗina kamar irin information gathering dai haka game da wani ip address kana nema wani dan bayani haka ba wai kai hakin ba shi kuma exploit irin kai hakin din abu so payload ko ne muku bayani game da shi yanzu bata lokaci ne so sai mun zo sai mun dan tafi kaɗan za ku fahimci menene payload kun fahimta Okay. so yanzu bari mu fito cikin wannan folder din meta exploit ko kuma bari mu shiga cikin folder din um, exploit sai mu ga exploit din na kamar tools kun fahimta kamar tools software ne haka su bari mu taba kan na android mu ga cd android nan software ne inda ake hakin ɗin android nan nake so in shigo idan na ce cd android software ne wanda ake hakin ɗin android amma an sa su ne a cikin metasploit so kun ga akwai adb akwai browser akwai file yy na ce cd local ls zan mai ce ciki wannan rb ruby ls cd adb ls oops ana kwara ɗaya ne bari mu fito nan lx cd oh bari mu taba kan windows mu shigo cikin windows mu ga software da ke akwai na hakin din windows so yanzu mutum ɗaya zai iya haɗa wannan software da kuke gani kun ga mutum ɗaya bai iya haɗawa so metasploit ba wai mutum ɗaya bane ya haɗa oh motorola wannan wayan nan tashin hankali motorola mai kawo kina ko wata windows wani abu ne motorola kuma ga su backdoor payload kaza irin su browser haka http da sauransu na windows akwai kuma bangana akwai linux nake tunani unix ga linux oops cd into wannan ls ga abubuwan da ake hakin ɗin linux irin tools irin na sama sql haka da sauransu lx idan akwai abin da kake so ka goge anan da ka ce kamar irin rm space oh sorry na garanta ya ɓaci ta wani da ɗauke screenshot wajen guda biyu aka ce rm-rf sai ka faɗi sunan tools ɗin da kake so ka goge ok so bari mu ce ls so yanzu idan kana so ka goge wannan za ka iya cewa kamar irin rm space dash rf sai kai face so yanzu ka danna enter zai goge wannan tools din so metasploit na gaya maku ba za ta kira su da tools ba za ta kira su ne da exploit kun fahimta so yanzu bari mu dawo cikin metasploit so bari mu ce exploit ko mu ce show show idan ka ce show bari mu ce modules mu ga me za ta bamu arrow so bari mu sa show exploit mu gani so yanzu ta gwado duka exploit exploit din da ke akwai kun ga nan za ta ce akwai exploit sama da dubu biyu da ɗari biyu da goma sha uku so nan za ka iya ɗaukar kwara daya in akwai abin da kake so ka yi hakin bari mu ɗauki wannan muga bari mu ce cd ah sorry ba za ka ce cd ba za ka ce <laughs> za ka ce use so shine amfanin use za ka ce use exploit windows sbm waye-waye da sauran sai ka danna inta su da ka danna inta za ta gwado maka irin su show options haka da sauransu amma akwai wasu abubuwan da ba ku fahimce su ba a wajen nan hmm. nan za ku ga irin su great excellent waye-waye duk tools ɗin da ka excellent shegen tools ne ok to amma irin great shi ma yana aiki amma normal good ɗin da kake gani da akwai normal nake tunani eh, a ah, sai dai manual hmm ok ga normal nan so amma da kaga excellent to tools din washeggen tools ne ok <laughs> so bari mu ce um, show options kun ga ai mun ce use mun ɗauki wani tools so yanzu bari mu ce show options ok so mesh oh show options so kun ga tools din da na dauka nan na ce ux sai na dauki wannan tools din so sai na ce nan show options so ga abubuwan da ke a ran amma me dama na gaya maku akwai abubuwan da ba za mu iya maku bayani a can ba sai mun shigo nan so payload duk inda ka ga irin baka ga exploit ba a farko kaga irin kawai abu an ce kamar nan window ko an ce android slash metapreter slash reverse tcp da sauransu so payload ne kun fahimta wannan shi ake ce ma payload kun fahimta ne payload ok so nan kuma za ka ga lhos 127.0.0.1 wannan local host kenan so nan kuma lport ga port ok so yanzu na ta za ka iya canja wannan abubuwan ok so um, bari mu ce kamar lhos a nan idan kana so ka canja wannan lhos din kamar yanzu misali a ce nan na taho na ce kamar irin if config so za ku ga IP address ina na local host kun gani gashi na 127.0.0.1 so kun ga kawai ita by default ta saka shi a wajen nan so amma me ban kunna internet connection ba amma yanzu na kunno internet connection na kunno wifi dina so yanzu bari in sake run in if config din muga so yanzu kun ga IP address ina nan gashi nan gashi nan fconfig ayi waye da sauransu 2.168.8.10 okay? so idan na taho nan na ce set sai na ce lhos sai na first so sai na danna enter so idan na ce show options against za ku ga ta canji gashi nan so za kuma ka iya yin abin da ne za ka iya cewa kama irin set L port. idan capital letter ce ka bi ta kawai a capital letter din ok sai ka ce kamar irin 2022 sai ka danna enter show options kun ga ita ma ta canzu ok ta koma 2022 da sauransu so um, idan kana so ka fito cikin tools abinda za ka yi za ka rubuta back zai fito da kai cikin tools ɗin da ka shiga kun fahimta cikin kamar irin exploit ɗin da ka shiga so da ka sa back zai fito da kai kana kuma akwai abubuwan da da yawa zaka iya yi zaka iya run irin su ls Kuma duk a nan ciki hankalinka kwanci ok so a ah, bari mai clear ga kuma clear ga kuma help So, ga Jobs idan ka kalli darasin da muka yi muku na Linux za ka fahimci ce Jobs. Ka je ka diba bidiyo na farko a cikin wannan YouTube channel din. Yana kusan awa uku ko hudu ka samu kalli wannan bidiyo din. So za ka fahimci aikin da Jobs yake. ok So shine dalilin da yasa ma muka fara yi muku darasin Linux farko kafin mu fara koya maku wani abu ku fara fahimtai command command din nan haka da sauransu so dole ka je ka kalli wancan bidiyo din da su time log edit da sauransu duk a can don mun yi bayani na. nan da ka zo nan duk shiririta ne host um, db dash remove da sauransu connect so metasploit yanzu duk bayan da zan maka sai mun zo zami abu wasu abubuwan ba za ka iya fahimta su bane a lokaci guda amma mai ga command command din da za ka iya running a nan ciki ga irin su history irin su slave kamar ka ce irin slave sai ka ce kamar irin 10 seconds so za ta gwado maka so amma ne nan shine um, ta gwado su ne a foreground akwai abin da ake ce ma foreground sai ka je ka kalli wancan darasi suka namu za ka ga menene foreground akwai kuma um, bg shine background kun fahimta akwai fg foreground akwai bg background so nan duk ba za su yi ba amma nan bari mu ce fg ko kuma um, fg ko kuma bg background da sauransu so duk za ku fahimce su idan kuka je ku kalli wancan <laughs> kan da muka yi maku so su suna aiki ne idan misali za ka yi za ka yi wani abu dai cikin job saka to duk za su taimaka maka sosai gaskiya so bari mu ga menene nan ba yi maku bayani ba wadana ok kamar yacce na ce maku metasploit shi is a collection of tools akwai tools ba mutum ɗaya ne ya haɗa shi mutane ne suka haɗu suka haɗa kana kuma aka ranka tuturowa bari mu sa info saboda naga info command so shi sai kai aiki da wani exploit ɗin haka zaka sa info ta gwada maka irin bayanai kamar da wani exploit kamar yanzu nan ka ce hmm. anyway bari ma sai sai mun zo bidiyo ga na gaba bari mu kila idan muka zo maku bidiyo na gaba so insha Allah ta zai maku bayani complete game da metasploit amma dai yanzu abubuwan da ya kamata ka fara sani kenan ina metasploit take uh, me ake aiki da tools da dai sauransu okay so um, duka duka ana maka kawo ƙarshe wannan shiri namu